This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 19,39,49,60 sai kuma kilo 1,530 matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya sauraron mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalol da kuma niya FM. sai kuma ta hanyar sadarwa intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. jama'a ma saurare assalamu alaikum barkamu da asuba da fatar an waye gari lafiya yau ranar litinin 16 ga watan maris grace alheri abdu daga birnin washington dc tare da jummai ali ke farin cikin jan ragamar shirin na safiyar yau kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai amurka za ta yi kokarin ta kula wata yarjejeniya da shugaban syria a wani yunkurin magance rikicin kasar a siyasance shugaban ukraine zai gana da shugaban jamus bayan da jamus din ta yi kashe cewa kada kasashen yammacin duniya su kuskura su bai wa ukraine din taimakon makamai 'yan kasar brazil kuma sun yi zanga-zanga suna bukatar a hamfara da gwamnatin shugabar kasar dilma rousseff a saboda zargin cin hanci kanin labaran kenan a cikin mako na ake kyautata zaton kotun gwamnatin tarayyar najeriya za ta yanke hukunci kan ko za a yi amfani da na'urar tantance mai wato kada kuri'a a zaben da za a gudanar ko babu muna da rahoto a maiduguri kuma hukumomi sun bayyana yadda kungiyar boko haram ke gasawa mazauna garuruwan da ta kwace aya a hannu in kana da abinci za su ce ka dafa in ka dafa da mangarba za su zo su karbi abincin ke ba za ki samu ki ci ba haka suke har sun ce su sun gaji iyayenmu suna azumi kusan watan su hudu suna azumi ba sa yanke don sun dafa ma ba sa bari ibrahim alfahmed kuma zai shigo da shirin ciki da gaskiya amma duka sai bayan kun sha labarai assalamu alaikum masu sauraro ga kuma labaran a yayin da kasar syria ta shiga shekaru biyar da fara yakin basasa sakataren harkokin wajen amurka john kerry ya ce amurka za ta yi kokarin kulle yarjejeniya da shugaba bashar al-assad na syria domin a magance rikicin da ta kashe dubban mutane a siyasance mr john kerry ya wannan furucin ne a jiya lahadi a wata hira da gidan talabijin na cbs ya yi da shi ya ce za su fito fili su bayyana wa shugaba assad cewa akwai niyyar da aka kudurta na ganin an magance rikicin a siyasance. Mr. Kerry ya kuma ce ya yi imanin da cewa tare da yunkurin kawayen Amurkan da wasu kasashen za a ci gaba da ƙara matsawa shugaba Assad lamba. Sakataren na harkokin wajen Amurka bai bayyana ƙa'idodin yarjejeniyar da ake son kullawa da za ta haɗa da shugaban na Siriya ba. To amma ƙoƙarin da Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi na shiga tsakani a sasanta tsakanin kungiyoyin masu hamayya da gwamnatin assad a shekara ta 2014 kwalliya ba ta biya kuɗin sabulu ba a wani labarin kuma an kama wasu samarin ingila guda uku wanda suka yi ƙoƙarin shiga ƙungiyar islamic state bayan da aka izo su daga ƙasar Turkiyya. jiya lahadi hukumar 'yan sandan ingila da ake cewa scotland yard ta ba da wannan labarin ko da yake bata bayyana sunayen samarin ba amma ta ce a ranar juma'a hukumomin turkiya suka tsare su a birnin istanbul kafofin yada labaran turkiya sun ba da rahoton cewa an kama samarin guda uku biyu 'yan shekara goma sha bakwai da haihuwa ɗaya kuma ɗan shekara goma sha tara da haihuwa bayan sun sauka daga wani jirgin da ya taso daga birnin barcelona na ƙasar spain waɗannan samari suna fuskantar caje-cajen keta ƙa'idar dokar ta'addancin ingila da aka zarta a shekara ta 2004 an dai kama waɗannan samari uku ne makonni bayan da wasu 'yan matan birtaniya guda uku suka shiga kanin labarai bayan da suka arce daga birtaniya zuwa birnin istanbul kwanaki bayan sun arce hukumomin turkiya suka ce 'yan matan sun tsallaka zuwa ƙasar syria da yaƙi ya ɗaiɗaita akwai kuma yiwuwar sun shiga cikin ƙungiyar islamic state shugaban ƙasar ukraine petro poroshenko wanda yake neman taimakon kayayyakin soja daga kasashen yammacin duniya domin kawo ƙarshen tawayen da ake yi masa ƙasarsa ya isa ƙasar jamus domin yin shawarwari da shugaban ƙasar da kuma manyan wakilan majalisar dokokin ƙasar ba a bayyana dalla-dalla abubuwan da shugabannin za su tattauna a kai ba to amma tarukan da za a yi yau litinin ya biyo bayan kashedin da jamus ta yi a makon jiya cewa kada a kuskura a baiwa ƙasar ukraine taimakon makamai domin dakile tawayen da ake mata a gabashin ƙasar a ranar alhamis da ta shige ministan harkokin wajen jamus frank walter steinmeier ya faɗa a nan washington dc cewa baiwa ukraine taimakon makamai zai daɗa dagula rikicin ya ce wasu jami'an kasashen turai sun yi kashedin cewa kada jamus da faransa su kuskura su goyi bayan ƙoƙarin da amurka ke yi na baiwa ƙasar ukraine taimakon makamai ana sa ran cewa shugabannin kungiyar kasashen turai da za su yi wani taro a birnin brussels a wannan makon za su sake nazarin takunkumin da suka azawa kasar rasha a saboda goyon bayan 'yan tawayen ukraine da take yi to waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc jiya lahadi dubban 'yan kasar brazil suka yi ca a titunan biranen kasar suna buƙatar a hamɓarar da gwamnatin shugaba dilma rousseff a saboda zargin cin hanci da rashawa fusatar da 'yan kasar suka yi da shugaba dilma sun kunno kai ne daga zargin cin hanci da rashawa a kamfanin mai na kasar mai suna petrobras da lauyoyi suka bayyana a zaman cin hanci da rashawa mafi girma da aka taɓa gani ko tonawa a kasar. ana zargin cewa an ba da cin hancin akalla dala miliyan 800 yanzu haka ana yi wa manyan 'yan siyasa da dama bincike ciki har da makarraban shugaban na kud da kud da tsaffin shugabannin kamfanin mai na petrobras babu wanda aka hukunta tukunna to amma ana zargin mataimaka 22 da sanatoci guda goma sha uku da gwamnoni guda biyu akan cewa suna da hannu a wannan al'amari ana zargin cewa an ba da cin hancin ne a lokacin da shugaba dilma take kan mukamin shugabar kamfanin ita dai ba a bincikenta baya ga wannan zargi na cin hanci da rashawa shugaba dilma kuma tana fuskantar matsalar hauhawar farashin kayayyaki da kuma da tattalin arzikin ƙasa. a yayin da ake shirye-shiryen fara yin wani zagaye na shawarwari tsakanin amurka da iran sakataren harkokin wajen amurka john kerry ya ce yawancin abubuwan da suka hana ruwa gudu ga kula yarjejeniyar siyasa ce mr kerry ya ce a fili akwai saɓanin ra'ayi amma ya ce yawancinsu saɓanin siyasa ce mr kerry ya yi wannan furucin ne a wani shirin gidan talabijin na cbs da ake kira face the nation mr kerry zai gana da takwaran aikinsa na iran mahmud javad zarif a switzerland domin yin wani zagaye na shawarwari akan makomar shirin nukiliyan iran a halin da ake ciki kuma shugaban 'yan majalisar dattijai na jam'iyyar wato na jam'iyyar republican senator mick mcconnell ya gabatar da wata sanarwa rashin goyon bayan shawarwarin ya kuma faɗawa gidan talabijin na cnn cewa shugaba barack obama yana ƙoƙarin kulle yarjejeniya da ba ta da kyau ko amfani ga ƙasar iran labaran duniya kenan kuka saurara. To bari mu buɗe taskar hotannin namu daga jihar Barnan, Najeriya, inda jami'an tsaro suka kwato galibin garuruwa da ke hannun 'yan kungiyar Boko Haram. abokin aikinmu ibrahim alfahamid ya yi hira da mataimakin shugaban karamar hukumar mafa ɗaya daga cikin garuruwan da aka kwato daga hannun kungiyar boko haram wanda ya bayyana irin halin kunci da al'umma ta shiga daga mafa nake wannan fitinan ne ya sa muka bar mafa muka dawo maiduguri da zama to ko da muka dawo yanzu muna da wata goma sha uku a garin nan sun je sun yi kone-kone sun kashe mutane arba'in da uku a lokacin da muka fita an kashe mutum 43 shine muka dawo nan muka zauna to akwai 'yan uwanmu a mafa akwai iyayenmu da kakanninmu duka suna da zama a mafa sun hana su dawowa yaran boko haram din sun hana su dawowa sun ce kar ku je cikin maiduguri in kun je za mu je mu yanka ku kar ku je cikin wajen arnan nan za mu je mu yanka ku ku zauna a wajen nan in ka zo maiduguri za mu kashe ka haka suka yi musu rudani suka tsorata suka ki dawowa wato duk waɗanda suka zauna a baya a cikin mafa saboda barazana ce suka zauna eh an musu barazana da cewa in suka shigo maiduguri za mu yanka ku za mu kashe ku mu zauna da ku a wajen nan shine suka dawo suka hana mutane ko ina fita musamman in dare yayi ko kare ya haushi za su ɗauki mashin su zagaye gari su ga mutum ne ya fita da dare zai gudu zai dawo maiduguri ko kuma me sai sun haska sun haska sun ga ba kowa sai su dawo su zauna haka suke da zama suna nan suna nan sai kwanan nan sojoji suka je har nima na bi su muka tafi tare da muka je tare in suka zo gari za su zo za su zo mun tafi tare da ciyaman namu na local government da sojoji muka je muka je muka samu iyayenmu a cikin wani hali an kone gidaje an kashe mutane kawai mun gani ba abun magana muka je muka same su a cikin rudani abinci ba mai ba magi ruwa haka kawai za su zo in kana da abinci za su ce ka dafa in ka dafa da mangarba za su zo su karbi abincin ke ba za ki samu ki ci ba haka suke haka suke har sun ce su sun gaji iyayenmu suna azumi kusan watan su hudu suna azumi ba sa yanke don sun dafa ma ba sa bari in sun zo za su ce musu ba abinci in sun zo za su ce musu ba abinci babu wani dalili wanda za su samu su ci suna ta wahala kafin muka je ko da muka je mun je mun samu wasu yaran mu yan mata waɗanda suka girma sun isa aure sun tafi da wasu wasu kuma suna nan har yau ba mu san ina sauran suke ba sun tafi da su sun tafi da su kamar yaya nufi kenan sun tafi da su a zaman matansu in matan aure ne ma inda tana da karfi za su ɗauka sai su ce ta zama matan mu sai su ce ai ba za su yi aure ba aure nasu din shine aure wai auren farko da aka yi wa mace in an yi mata da wani su sai su ɗauka a zaman auren su ne sai su tafi da ita kamar da su aka ɗaura kawai in sun zo sun duba yarinya budurwa ne za su ɗauke ta su ɗaura a mashin wani ya hau baya su su three in one su tafi da ita jeji ba su sake dawowa da ita ba sun tafi kenan yanzu muna da 'yan mata kusan takwas wanda ba mu san a ina suke ba har sun ɗauke matar ɗan mu na local government na mafa watanta goma sha ɗaya a hannunsu suna nan suna nan suna nan suna nan da ita suka yi mata kuɗi suka ce in ba miliyan goma ba ba su bayar ba to mu kuma da yake yar uwarmu ne matan muka ce in dai haka ne za a bada kuɗi kafin kuma a je a sayi wani abu wanda za a ji wa mutanenmu mun riga mun haƙura da ita ubangiji allah ya bata masauki in sun kashe ta in kuma tana raye allah ya dawo da ita haka muke ta roƙon allah allah ya dawo da ita ka ce a cikin wannan satin a lokacin da sojoji suka je mafa kun tafi tare da su kamar wasu abubuwa ne kuka gani wasu abubuwa ne aka yi a nan mafa mun tashi da safe a nan tun karfe shida za mu je mafa mun gagara tafiya mafa tun da safe sai karfe biyar muka shiga mafa in ka bin kilomita nawa ne daga 48 daga nan zuwa mafa amma tun da safe muka fita ga kwaltan kuma sabon kwalta ne tun da safe ba mu tafi ba sai karfe biyar na yamma in ka yi tafiya kaɗan an yanke kwaltan sun sa bom sai sojoji sun tsaya sun auna sun cire bom din kafin mu wuce in mun yi gaba ma haka gagawan mutane sun kashe ba a samu an yi zana'iza ba a hanya sun bushe sun zama kashi kawai a gefen kwalta kafin daga nan mu je mafan haka ne a hanya lokacin da kuka shiga kace kun taras da iyaye da 'yan uwa a nan cikin mafa suna cikin wani mummunan hali wannan halin da kuka gansu ne sa aka yanke shawarar cewa ɗebo su a taho da sunan maiduguri ko kuma a dalilin mai aka taho da su tun da sojoji sun riga sun shiga cikin garin to sai ku kasance tare da mu a shirinmu na hantsi domin jin wannan bayanan da kuma waɗansu ƙarin bayanai a wannan hira. yau ne kuma kotun tarayya najeriya da ke da zama abuja ake kyautata zaton za ta yanke hukunci akan ko za a yi amfani da na'urar tantance mai kada kuri'a a da za a gudanar ranar asabar mai zuwa ko kuwa babu wakilinmu nasiru adamu elikaya na da ci gaban rahoton ana sa ran babbar kotun tarayya ta yanke hukuncin ƙarshe kan amfani ko jingina amfani da na'urar tantance masu kaɗa ƙuri'a a makon nan da zai zama saura mako ɗaya kenan a gudanar da babban zaɓe a Najeriya. Ƙalubalen wannan zaɓe dai yana kawo adawar ɓangaranci a Najeriya inda aka samu dattawan arewa ƙarƙashin ango Abdullahi na amincewa da katin tantancewar da kuma gudanar da zaɓen ƙarƙashin jagorancin shugaban hukumar Farfesa Jega. A can kudu maso gabas kuwa 'yan rajin kafa ƙasar Biyafara sun yi gangamin neman a sallami Jegan ma daga mukaminsa don suna ganin ba zai adalci a zaɓen ba. yan pdp mai mulki dai na nuna kar a shafa musu kashin kajin kin jinin na'urar da nuna kuma dai da me za a yi amfani za su iya lashe zaben inda kakakin jam'iyyar olisa meto ya ce sun ma kama hanyar lashe zaben ga karin kaimin matsayar daga jigon kamfe din pdp arewa maso gabas adamu buniyadi ni kan bana ji kaman akwai dan pdp da yake tunanin kada a yi zaɓe da abun da jega yake so a yi da birni da ƙauye wa welcome mu muna so a yi da wannan na'urar da ake faɗi jam'iyyar pdp za ta yi nasara a ƙasar nan gaba daya arewa yi da zuciyan da zai jefa wa buhari kuriya don ra'ayinsa tunda kaga ni da matana za mu zo bakin akwati nasiru zai ɗauki ɗari naira ɗari biyar da ba matana ta ta jefa wani jam'iyya ni kuma coordinator ne na wani jam'iyya shi abin ke faruwa arewa sai dai mun daina karban kuɗi da ta musu daina karban kuɗi sarakuna su daina karban kuɗi ya gun kowane mutum sannan kuma yara su ma sai su bi ra'ayi amma ba wanda zai tsaya yana ganin wani kato yana karban billions of naira ya je ce yaro ya je ra'ayi ya zo a buge shi a banza da ke shi wannan musiba so pdp za ta kada apc tun sha biyu rana ne sunana adamu salere kashir ward kasar yalwa shugaban foro din pdp na yalwa mu mutanen mu a shirye muke kan mu haɗe yake duk mu suna kunshe za mu yi jam'iyyar pdp allah yadda ita wannan mu na'uran ba ta ba mu tsoro ai ita na'uran kanta ai mutu yake sarrafa ta saboda haka wata mutanen ma in suka yadda da pdp shikenan kawai ba matsala sosai insha allah in allah yadda wannan wata na'ura duk ba ta bamu tsoro ba ta firgita mu mun san mutane ne za su sarrafa ta kuma mutane mu suna shirye za su yadda za a duk a sarrafa ta za a yi kuma jam'iyyar PDP za ta shi zabe babbar jam'iyyar adawa APC ta bakin shugaban ma'aikatan janar Buhari kanar Hamid Ali na nuna matukar za a yi amfani da katin rashin magudin zai ba wa adawa galaba amfani da wani ko fito da wani dabara na cewa amfani da shi zai kawo saiko mutane ba za su samu su accreditation na wuri ba karya ne gana sun yi amfani da shi duka-duka wanda suka je suka kalli abin da ya faru dakikai bakwai ne har ka dangwala ya tsanka ka yi zaɓe ka kada guriyanka a canjin nan ba karmi ba mun kurun bige maganan canji ba duk kowa a kan titi in ka samu canji ake cewa kuma Allah yarda za mu yi nasara wannan shine karo na farko a tarihin zaben Najeriya da na'urar tantancewa ta shigo harkar zaben da hukumar zaben ke tutiyar matukar aka yi amfani da ita magudi zai ragu ko ma dai ba za a kawar da shi duka ba nasura da malika ya murar Amurka daga Abuja Najeriya. To a gaishe ka har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu agogo ma'anar Washington yana cewa karfe 1 da minti goma sha bakwai na asuba ga Ibrahim Alfa Ahmed da shirinmu na gaba. Assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na ciki da gaskiya. Babu shakka hanyoyin sadarwa na zamani sun taimaka gaya wajen kyautata rayuwar jama'a da bunƙasa kasuwanci da walwala a wannan zamani. Ina nufin abubuwa kamar na'urorin kwamfuta waɗanda suka zama harsasai na samun sabbin wayoyin tarho na hannu masu kwakwalwa waɗanda mutum zai iya dukkan harkokinsa na yau da kullum da su. To sai dai kuma akwai 'yan damfara waɗanda suka labo suka fake da wannan ci gaban domin su raba jama'a da haƙoƙinsu. Yau mun gayyato Dr. Muhammad Hashim Gumel, injiniyan kwamfuta kuma wanda ya kafa dandalin gumel.com a yanar gizo ko intanet kuma a yau ɗin za mu faro ne da wani abu da ake kira phishing wadda 'yan sanan intanet suke amfani da ita wajen satar bayanai daga waya ko kwamfutar mutum domin su tsiyaye masa abin da ya ajiye a cikin banki. Assalamu alaikum Malam Ibrahim wannan da dai kalma da aka faɗi ta cewar fishin ba wani abu bane kamar dai a ce ɗan sanan yanar gizo. Hmm. Shi abin da ake kira fishin buɗe hausa za mu fassara yake kamun kifi. To ai shi kamun kifi na ai suna ne amma kafin kifi ai ba abu ne kawai abu ne wanda ke mai hakuri babu wanda zai kamun kifi sai wanda ke da haƙurin jira. Ka jefa ƙugiya ko kuma raga a cikin ruwa duk kifin da ya kuskure ya zo ya shiga ciki shikenan ka kamo shi ya zama naka kuma amma babu tabbaci za ka kama kifin mm, a babu eh kwarai babu tabbas kuma da ke sa wannan ita abin da suke ake kira sufficient su yan sane ne ake tsakaice ne kamata a kira su yan sanen yanar gizo abin da suke yi ba wani abu ne illa sanen abin da mutane suke da su yanke maka aljihu haka su suke a cikin bangare to su ne wannan marfar fishin nan kenan ba na ba. doctor ina so kamana za mu yi bayani ɗaiɗaiɗai kan yadda mutane za su guji zama kifin da zai fada cikin koma ko kuma wanda za a yanke ma aljihu a kan intanet na farko akwai kamar abin da muka fi gani a nan shine cewa akwai saƙonni da kusan kowace rana za ka samu kamar guda biyu uku biyar har zuwa goma wani lokaci wai cewa ga bankinka ne daga najeriya suka turo maka cewa suna wani gyara amma suna so ka shiga cikin intanet ka karasa wannan gyara din ko kuma wani ya nemi ya shiga ya kwashe kudinka suna so ka shiga ka tabbatar da cewa kai ne irin waɗannan abubuwa kamar na bayani kan irin wannan sanan to shi wannan sane abin da ya samo ya samo diddiga ne daga wanda suke irin masu sha'anin ah, kundin ita kwamfuta na'ura mai kwarwa so da sai suke amfani da wannan dama su turo sai su dauki sunayen bankuna ko kuma sura wasu kamfanuka wanda suke an san su fitattun kamfanin hmm. sai su turo maka da takardar wasiƙa ta cikin hanyar intanet email cewar shin ai mun gano cewa dai wani abu ya faru daga cikin account ɗinka wani ya zo zai yi amma an hana shi ko kuma shin mun samu dan wata muskila muna son ka shigo do Allah ga gyara domin in ba haka ba za mu rufe maka account ɗinka. Hmm. To ka san wannan can ƙarya ce. Eh, haka. Shi banki shi babban banki ba zai taɓa roma wata takarda ba. Ya turo maka ya ce ka zo ka gyara abinka ba a'a. Hmm. In zai turo sai dai neme ka tunda yana da hanyoyin sadarwa. kuma banki ba su baka abin nan turba ta intanet ba cewa ta wannan guri ka je ka gyara sai dai su ce maka ka zo da information ina mu gyara maka haka wato eh. wanda ya ga wannan ya san cewa to na ba gaskiya bane a cikinsa wato dai ana nema ne mutum ka je ka sa ka da password din mutum da suna da ko menene saboda wani ya ɗauka shi ma sai je ya buga kati da sunanka da wannan bayani da ka bayar ya je zare maka kuɗaɗenka. To ai shine sanan, ai shine kasance su kasa 'yan sanan. <laughs> Haka ne. Ai abin da suke yi, hmm. ai da abin da su suke sanan ka shine su samu maka lambar account ɗinka. Hmm. Su samu sunan password ɗinka. Hmm. Su samu sunan da ka sa na wanda yake na asiri da wanda za a bincike ka da shi. To idan suka samu wa'annan to za su iya su buɗe account ko kuma su je su yi amfani da account ɗinka da sun samu wannan ban za su fara yi shi sai su canja maka password ɗinka wannan eh, lamba ta asiri mm. saboda kar ka yi kokari ka je ka hana su sace maka kuɗi yawwa sai su mm. rubuta sai ta transfer na kuɗinka kamar dai normal yadda ne tun da yi da abin da sa haka in kai mai hali ne kana da hali kan san ka kamar wanda mu tattu a waje haka hmm. to sai su je su bude account da sunanka su karbi credit card sai taba rakazin kuɗi har hmm. lokacin da ka fahimta kafin ka fahimta sun maka illa mai tsauri mai haka ne kwarai da gaske wace shawara za ka ba da irin waɗannan mutane da ake turo musu me ya kamata mutum ya yi in ya ga irin wannan sako an ce masa daga bankinsa ne kwarai abinda zaka yi shine guda biyu hmm. akwai hanyar da zaka ka kauce kanka duk yadda ka samu irin wannan takarda aka ce ka danna wannan guri ka je ka ba kar ka kuskura in kana son ka tabbatar bankin ka daidai ne ka je ka inda saman na ake ce musu URL inda zaka danna www ka sa sunan bankin ka .com hmm. saboda ka je ka shiga wannan guri ka bude farkin ka ta nan zaka amma kar ka kuskura ka danna wannan link da suka aiko maka saboda suna amfani da irin abin nan da ake kira abin da yake maskin na sai kaga kamar daga sunan banki ne amma kuma alhali a zahiri daga wani wuri daban me wannan sako ya fito abin da suke shine za su ta takardar da aiko maka da ita website din da zaka je hmm. na gani babu bambanci kamar tagwaye suke da inda bankin ka na gaskiya yake saboda an dauki hoton wancan aka sa a nan eh saboda kai idan kana son ka fahimci cewa wannan ƙarya ne ka dora kan browse ɗinka a daidai inda wannan link din nasu to za ga sunan gaskiyar amma in ka duba yawwa yawwa idan ka duba hmm. idan ka dora mouse ɗinka a kai karka danna ka dora shi ya dora hannun nan hannun naka to in ka duba kasa za ga ya maka inda wannan link bai kai ka wannan turbaya wato idan mutum ya samu wannan wasiƙa aka ce masa ga adireshin inda ya fito sai ya kai mouse ɗinsa daidai kan inda aka ce adireshin ya bari ba zai danna komi ba in ya bar shi a wurin idan ma an yi kokari ne aka fake da sunan bankinsa to zai ga ainihin sunan inda wasikar ta fito ya nuna masa zai rubuta masa a ƙasa. Kuma duk da haka malai bayan ba mutane duka suka san fahimtar wannan mene ne ake kira da link ba. Mm. Saboda ko da sun ɗora ma zuwa lokacin ba su gane ba. Mm. Mafi sauki shi kada ka kuskura ka danna wannan. Saboda idan ka danna wannan link din akwai abu biyu da zai shafe ka. Mm. Na farko shi ne za a ɗauke ka a kai ka wannan guri na ƙarya. na yaudara inda za a ka inda za saci bayanin bankin ka na biyu shine in ka nan ka danna wannan abu akwai abin da suke sa maka wanda zai shiga cikin kwamfutar ka in ka ki ka suma to za su yi mafaka a cikin kwamfutar ka saboda su fahimci me kake yi ina kake zuwa suke scanning din abin da kake yi wato kana iya sake kamar a ce wani maciji a cikin kamar ka sake maciji cikin ciyawa a cikin kwamfutar ka wanda zai je makale yana satar bayanan da ke cikin wannan kwamfuta naka bangare wanda mu na shi ana kira Trojan horse kuma za mu eh. diska bayani a kansa mu fahimtar da mutane yadda za su kare kansu da abubuwa irin wannan to Allah ubangiji ya kai mu insha Allah lalle za mu yi bayani kan wannan abin da ake kiran shi Trojan horse domin mutane su gane su fahimci irin illa da ke tattare da wannan wanda illa zai rika musu ba su ma san cewa ana musu illar ba. Kuma bayan wannan abin da sake samu ka shine abin da ake kira pop-ups su ne wasu abubuwa na tallace-tallace za ta faɗo maka ta fito a cikin kwamfuta ka mm. wannan zai kawo kwamfuta don dare slow ta zama irin ba ta da karazana a jikinta mm. da inda za ka je ka kana samun wahala daga nan kuma sai ka fara samun cewa a wannan ya ce a danna nan gyara ma kwamfuta ka mm. danna nan cire maka virus da to shikenan daga nan kuma a yi shiga wata muskila yan sanan intanet yanzu sun yi yawa sun mafi na fili yawa zafi mm. kuma abin da suke shi ne bayan wannan tun yanzu kana ganin wai a wani lokacin za a aiko maka da wasiƙa daga hannun wanda ka sani ka kamanta wanda ka eh, ka ɗauka cewa wanda ka sani ne eh ba shi ba ne mm. shi abin da ya kasance shi ne an shiga sa an sace an ce masa sa daga cikin kwamfutar sa kama mutane wannan wasiƙoƙi. saboda shi ma watakila an sake masa wancan abin da muka yi bayani ne trojan horse. trojan horse shi ne to saboda haka yana da kyau wani lokaci mu yi bayani akan wannan mutane su fahimci yadda ba su yadda suke sa wannan abubuwa a cikin kwamfutarsa ba shi abin nan ba wai kwamfuta kaɗai ba ne har irin wannan kan waya mai kwakwalwa kan waya mai tani smartphone saboda yawan smartphone ɗin nan ma ita ma lokacin kai wasa kana aiki asusun bankin ka ita za a ke sace maka password ɗinka za a ke sace maka account number ba abin da ba za a yi ma ba saboda baka san yadda za ka kare kanka ba yana da kyau hakika wani lokacin mutum ya san ta zai kare kansa ta zai downloading abubuwa wanda ba su illantar da shi ba. To idan Allah ya nuna mana mako mai zuwa Dr. Gumel zai ɗauke mu zuwa dandalin sada zumunci na Facebook da ire-irensu domin mu ji yadda ake amfani da su wajen cutar jama'a da yadda mutum zai iya kare kansa daga dubban 'yan damfarar da suke amfani da wannan hanyar. A kasance lafiya. gai da Malam Iro kafin mu karkare ga tashin muhimman kanin labarai. da ƙasar Siriya ta shiga shekaru biyar da fara yakin basasa, sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya ce Amurka za ta yi ƙoƙarin kulle yarjejeniya da shugaba Bashar al-Assad na Siriya din domin a magance rikicin da ta kashe dubban mutane a siyasance. Shugaban kasar Ukraine Petro Poroshenko wanda yake neman taimakon kayayyakin soja daga kasashen yammacin duniya domin kawo ƙarshen tawayen da ake masa a ƙasarsa ya isa ƙasar Jamus. domin yin shawarwari da shugabar kasar da kuma manyan wakilan majalisar dokokin kasar ba a dai bayyana dalla dalla abubuwan da shugabannin za su tattauna a kai ba to amma tarurrukan da za a yi a yau litinin ya biyo bayan kashedin da jamus ta yi a makon jiya cewa kada a kuskura a baiwa kasar ukraine taimakon makamai domin dakile tawayen da ake mata a gabashin kasar jiya lahadi dubban 'yan kasar brazil suka yi ca a titunan birnin kasar suna buƙatar a hamɓarar da gwamnatin shugaba dilma rousseff a saboda zargin cin hanci da rashawa fusata da 'yan ƙasar suka yi da shugaba dilma sun kunno kai ne daga zargin cin hanci da rashawa a kamfanin mai na ƙasar mai suna petrobras da lauyoyi suka bayyana a zaman cin hanci mafi girma da aka taɓa gani ko kuma aka taɓa tonawa a ƙasar. To madalla da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci sai kuma da hantsi mu sake shigowa da wani sabon shiri. Kafin mai sallama bari mu mika gaisuwar ta'aziyya ga Malam Abba Alkali Murtala da Alkali Dahiru Arabo na kotun yanki da ke Abuja da Adda Abu da sauran dangi. dangane da rasuwar mahaifiyarsu hajiya Hussainatu da aka fi sani da dada ne ne alhaji manga gombi wacce Allah ya yi wa rasuwa jiya Lahadi a wani asibiti a Yola jihar Adamawa. Allah ya ji kansta da rahama mu kuma ya kyautata namu karshen. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman Jummai Ali da ta taya na gabatar da shirin da Malam Siri da ya haɗa shiri da bada umarni da injiniyan mu yau Brian Alheri ke muku fata alheri sai kuma da hantsi idan Allah Ubangiji ya nuna mana. This program has come to you from the Voice of America, Washington.